الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى تعج تبتي الله صلاة ينسي شي بأمي كبير تبتي على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا أن شافوا شي بوسنا أقول تانيكو روز الحجة 1437 كالندا نيجيريا na biyu ta fashi ga hutu a bako a yawan ga hutu ta yayin september 2016 kalendar miladiya na ne kafin yanzu shi ga gubanci da karafin littafiyan sharh sunna ya limamu barbahari da page 201 shafiyan dari biyu da daya ko ga wala ya hillu an taktuma nasihata ahadan minal muslimina barri ko برهم وفاجرهم في أمر من أمور الدين فمن كتم فقد غش المسلمين ومن غش المسلمين فقد غش الدين ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ولا يحل وجه لليا أن تكتم النصيحة نوغا النصيحة لا صدى أحدا يغندر من المسلمين من المسلمين جونا barrihim wa fajirihim to za kirkiya to za didiya fi amrin min umuri din etin lamari min lamari a dini shi ba faman katama da na ga nasiha suna wuce malagoro wuza jana faƙaɗi gashal musulmi zanewa musulmi jiwu wa man gashal musulmi na faƙaɗi gashal din zane maga musulmi jigu na zane wa dini jigu wa man gasha dina da na maga addini jiguna faqad khana Allah wa rasulahu wa amana so ko biye tuci gi wal mu'minin ma na man amana ya mu'mini ne ga na al-imam al-barbari ga na ko ga sharhi ya Sheikh Salih Fawzan Fawzan ga ba nu ga wala yahillu an taktumu an-nasihata ahadan min al-muslimin barrihim wa fajirihim ungwari na wala na fi haso zamini ya musulmi jona wani za kiriki ku yi za dide na ina ya nasiha nan gai wa ya zulu li daga algusu amma ga ya ga annasihu ya ne kpani kiyo e wangi na kiyo mali na mumini waji wajibi ta tubo na mumini gali daga munafinci wani mumini gali daga alugusu mumini gali daga jisibi ya zajo mumini to ya to gaba to fili gali wade gaskiya da lamari na wajen nan ebe na addini nasihu yo annabi sallallahu alaihi wasallam ga addinin nasiha addinin nasiha addinin nasiha addini nasihu yo addini nasihu yo addini nasihu yo sahabe ga kunna liman ya rasulullah addini na siyo ya biyo kala ani diga lillahi ya soku wali kitabihi be litatui wali rasulihi be tucui wali aimmatil muslimina wa ammatihim gangani be doshe musulmi wanda general musulmi shi ana wai kpaba gwanna wani musulmi ru de gwagana daga tabiya saban dongo ya zamu de tabiya wani ke wa ji na siya jiya so ya ci na wai ma ni ji ba so ya ci wani tumu ni ya tsoci weji shirka weji kafica weji ya gigiya ina so kwa ga waji ne wai laje ina so kwa ga wani lugwa ne wala jike wai la lugwa wa mai je kauna da bai tsoci wa mai ji ibada ya tsoci wa mai na indoro fa tsoci ba sha ngo jiga na ko ne bai ni waga da nasihatu lillahi nasiha likitabi ya litafi yau sai cin gaya ga wai ma jiga alquran litafi yoyin gaskiya na cin bi annabi sallallahu alaihi wasallam nan wa mai ma jiga alqurani wa mai ba alqurani wa mai wa fahimta alqurani wa mai lutu gani bi alqurani wa mai lutu gani bi alqurani da ne ya maga da cin liba wai je ba da sun na alqurani gangani alqurani wuna wa mai la gangwaci dai gurwe alqurani ba nasiha ya kishu ngai wai ma ji ba ni mu mu sa sallami ga tuce ce ciwo ina ni bi ga ga woji na wela ji ina ni bi ga ga lo lugwa na wela lugwa wo me ga ji adi ni ani bi ga we seyo wo me la ga zan go ci a de goro ya an e ga ya ni bi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nasiha ya aimmatil muslimin ngai ga gan ego she muslimi ji wai baba wuya wai ba da alkhairi wai ba duwa kya wai bulani kya aga cibici wai walo dojiya nasiha wa mai lamituwa a cinye kirki wa mai lamituwa a cinye didibwa lóòlé kó wòye lami tọ́ etí èdè dìbò àwọn jìlá ọgọ́ wà tí a da gun wọn. wòye kó wà á mẹtìhìn wọ́n mẹtí èjì náà fi àyà general mùsùlùmí jì mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ ni wà wáyà àlùkẹ́rì ya wà á jẹun sẹ́lẹ̀mọ́ á jẹun sẹ́lẹ̀mọ́ wà á jẹ. kó jìlá ni a kó kága awọ má wà wà á lòdà sáni aga jẹun àjẹlẹ wà lẹ́mi tó jẹ náà yín sá. yanne ji benin wa gada nasiha ya amatul muslimina aga ya ta zata ko a tiga ba za ka zanga ba ko ko ka zance wa mutu ba ne ko cinin Allah wa ga babun nan bujo aga ci bici satu za ka zan eh ka zo ko wa na sai daidai nan ne ba ta wa gada nasiha ya amatul muslimina ku yau ko zanen zane ji na siya ne wọn jẹ alugusu ló bá zèyí ndóró a wọn jẹ ní èjè dédé gbúgbù ló bá zèyí ndóró a àní dìgbà mọ gàṣẹ náà fẹlẹ ìsàmìnà zane gá yìí jẹ alugusu náà zàwọn ti dẹ mí ní ìbò a wọn gá dẹ wàá dẹṣẹ ẹni wọn kún náà gá sọ àìbù mọ wọn ní ibi tẹlẹ náà gá bẹ èdè láì jẹ mọ káṣí wọn ní gbọ ẹnjìní ìkù náà gá ẹgbẹ wàá fìtí gbọjẹ náà wọn gbọ ẹntà àkọjẹ náà mọ. ko ji gane ko yanda ba ta da kibo mun da mini alu guso wana la etu ya ga ke tu ba ni daga la ja lu lozu e wo mai kanzan ga lu gwe ku ba daga fi dia go se da ba ni da fa won shi wani kiya yan wono to am ba ta da ni wa alu guso ji umma umma gwe na musulmi wa ja alu guso na ko ji gane ko musulmi mai da munafinta e da shi ki wani jejeje wa wulu wanda wa da sun tuye ka zanya na walwa wasu yaci bane wasu ya gawi na za ka zama je ka wa ma wulu da ga yi ulwa umeli umalo buzugu wa buye ndo a tibe ndo rote ba all is well ne bata yi didi annabi sa sallam mu repeat ga man gashi ga addinin nasiha addinin nasiha zugu te baki bo ebo muhimmanci no layu na annasihatu lillahi wa rasuli babu ga ga ki da mina akida amis nati wa jama'a o da akida wangi wo ga ji shirka mun ko e tuna we ne no lose wa go daga bidiyo wo la no to anabi wo ji ne fiya so ti gani be tu chui wa ga fita ti babu wannan اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا nasiya ji ya tuci nga la ma ji be tuci buya ni sa san ne ni rasulullahi alaikum jami'a tuci ya ce ci mi be be ni bo wa ma fi wa nabi la mi na duk mata kuna haba ilai ni wa nabi wa walidi wa na ta ajin e za da mi ne bo ni imani wa gumina su ga wa mi ani diga man ci unci wa mi ani diga za an ji be ni mu wa mo mi ani diga dandoro wa ma fi li ani diga be daraje wa ma fi la mi to anabi ko itabi ma unzila ilaikum min rabbikum ya mutu na tiya daga bayan ce ce bane wayin tuti uta ta daga mutu ne daga gade bawo wa ma ce sane biye da kad ka anakum fi rasulillahi uswatun hasana yasan wa bi wada ya bi ani bi mulaka ani sa sallami wa maga ga ani bi lata ya ga ni doro dan do ni ga ga ni wati ga ma ne ga ani ba ni ga dan tu ga zawon ci ma min tu ga ani bi la tukaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wa ma sa bi da dini ne da shi bayana muna da safiya mai na zama rai saminu ko waraddu in ma ni diga ya labarin no rai ma ni dibu ani biya labarin ga janne gaskiya in mu gaskiya tiran mu gaskiya azaba kabari mu gaskiya ni ma kabari mu gaskiya alarashi mu da bo mu gaskiya alkulsi mu da bo mu gaskiya lawul mafuzi mu da bo mu gaskiya alqalam alqalam ko udabo wuyi gaskiya alkiyami udabo wuyi gaskiya malaika ja adabo a yake wuyi gaskiya yanne jani biya labarin ki bane a imani ji gani biyu ko ji gane ko ene ma ni biga go lo biya be ne lo biya be a biya be shirka a biya be kafirci a biya be lafa ko a biya be siri a biya be bokanci ko a biya be zine a biya be zawi ajiya da gamanazi ajiya da yanar nimanci ajiya da kulo kuji ajiya da da su abiya da girman kai ma ne na ni bi daga gayya baya tsaya biyan mutu na jikiyo ga jimin na ɓata wa ga da nasiha li rasuli bo nasiha ni kitabi ga jisu ga ga mai alqur'ano wala imano jiga alqur'ani ya ga yace ciwo na ci na majani tuja alqur'ani ma ya ga yace ciwo ga mana ma bi alqur'ani Allah ya fil batil min bayni di wala min khalfihi wa ma da wa ilmi alqur'ani ko idza qara'nahu fattabi qur'anahu annabi sallallahu alaihi wasallam ga khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu zan ji alkhairi ga miye bin zan ga da wai limi alqur'an mai ji Allah zashi nan eh za shi shi ma alqur'an ba za mu ci tufati uja kuma shi ma ga kwatin qur'an ba gwa gan e ja ji ja be ji kiyo e ja ji ja be ji kuma ga ka tu boko kula da ke diploma ma ni ke ti boku kuma da makanta ko to sun ga mu ga mu mu ba kauna ni insha Allah ta'ala mu to mu guji be zaji ojú àbílẹ̀ lẹ́yìn ogun mẹ́ka ń tẹ́ ọ́tọ́ ẹjí lẹ́sùn ogun ẹ̀jì wọn náà káàdì ní ájì níbo àti agáyé tó àgbà pààpà ògùn pààpà ṣé pààpà ògùn ájò bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ àmọ́ ń gbọ́ ilé irú kọ̀ọ̀kan náà lágùn tó kàtí mọ́kò dáhùn wọ́n tó kàtí yẹn kàlù kùránì wọ́n lọ́ ti jẹ́ wọ́n lọ́ mọ́ ní èjì tó kàtí evening class ní ètò adult class yóò máa lọ à ǹgbẹ́ lókèjì náà wọ́n láti ń tí ènìyàn lè kó wọ́n mọ̀ lótú gangani bíi alkur'ani wa ma wa fahimta yana alkur'ani da bai na wa ma waje lura bai na da alkur'ani ne liya dabbaru ayati ko ko wa ma dokun bi yi bayan alkur'ani maga aji gafala wa aya ya ce alkur'ani gwama annasi ali aya yi mati musulmi na masu kuma ke wala ne otu da shi ya ce ne dile mai ce ci ba ya bana ne daga latawa talima kulokin fi masu yatul khalik sai lamitu alita da lembayin sai ci wa fi Allah wa fi rasulil amri minkum wa mo ga wa gwa ga wa la mi ke bi ci jama wa mo ga ne kinga wa da gwa mu no ji ga na ko ani bi ga ga shi yezo a me ji sala ga gwa mu ko wa mo ga shi ga ai gwa ga wa ji ki mo we wa zo mu ko na da mina na fi ali ulat lu muru ba wa mo ga shi shi ga to ai bu ne be ci tawe ke wa zu wa zu bo bo mu yìtọ́ bẹ́ẹ̀ yìí sọ̀kọ́bọ̀ ńlá sọ́lá sọ̀kọ́ tẹ̀ lẹ́yìn ìgbèjì ni yìí síbi lẹ́kùn ẹ̀dẹ́ àyè o yìtọ́ bá yìí tún sọ̀kọ́ sọ̀kọ́ àdídá ara tó ẹ̀dẹ̀ sí ìwúchì mọ́ sọ̀kọ́ àwùbá. gbani láwọn ìgbà tí òfin jí president kó etu kó gọ́vọ̀nà tó kó gbóyè. ọ́fíìsì náà wùtọ́ gùn ní etu kó tó tá ló wùtọ́ tá ló gẹ fún yà nìkan lè wọ́n àdó tó ọ́fíìsì ọ̀rọ̀ fọ́n mẹ́tí mọ́ wẹ́n lọ́à. ùmẹ́ lè gé wọ́n yẹn gé ẹ̀ lè yá. láti ẹ̀yù sálárì rẹ̀ signing na wajiya za wuju da promotion ɗin ga san gaji kyau ta ga labura biya mu in so mai lega wuji kiya yin wuji yake biya mota yin tuba na layi ga etu etu ba kawai yin ga aluwa na ngu layi muke palin ba wuto ba ke lega wuji amana yin jama'a shi yin na sodin wata yin wubona eh exercise look na ku dai makanta a cikin lahi ma ta gala ga aji shi nan wuta an ku da ya goji be ce ki wa yu ku wo go fi du fo to je le ga wuti ga an wuti je je ya to mo ngo le azalimin azalimin tin ne tiga tun muta ko ba nan ke je je ne ni to ko tiga to no ani wa di ku primary abo ani wa di ku secondary abo ani wa di ku ministry abo ani wuton ne wa di ku kibo e shago ba abun nawo ali wuton da mai jigu jiko ba to yibo to ko ta labi na kunti ti general be ganci ta lu tete ta fete bi na kun be ne bone pate azale mi ye to yibo gani ata do la nei ma senja won ti ko na wa da bra bra go la fa li da lo ti lo so a fe ti wala bo fa li wuti gu ama aliya no ne ko umaji ne da rai fa dimo waji kaza wallahi ka fam ke ka mu wallahi ngai mu sa zalimi jo za wuce da kudi made ne wajibi na mutum na gugu da na aje e gwajin da sunan waje gugu na rai yi to ga ta zu lamar ya ji kiyo ga ta zu yi gwamnati ga contract ya ya kwata ba kaza ya ji hakin gwamnati ngai ulu yon kashi zai ja la contract ni a lórí àtẹlẹ fún yẹn tó wúwo òun tó dà tó kọjá òun kéré wọn àyù di ya òun tí ń ga kẹkẹ àbèjì kan ní ibi egun ibi kan ní ibi róòdì ibi símìtì wọn ti pàtàkì yíbo yẹ tó lè ti fún ọ ní zanada yìí símìtì tó yẹ sí zanada yìí róòdì la kati zana wilbaro la takuna ga ajiye kona mfe mfe kuru da ngo wa bi concrete da nyun ba ga ga lu ko ngu ko bile tiwo jin dawa wa now zana je tibi na kun na be no ne ko ta ka ga uge ja su kun fe ku kuti ba ku tun sha wo hmm nga nasiha ne ito ma je o ga nazuku wa ga je ilimi wo ma je iko ko lo ba yo da shi shi wata hatu ko kuskure na wa ga ile na suko wajin bayani waya amma wa biyo shi sai nga wa nga wa ladi to zanen mo to ci to bicin na hudo to ga mu ci to bicin na wale na la na la lokacin zai je tsago su kai fata ne ba gwafi wani taki wada eh zai je je sala yi za kamar ji a ce je lodu fa ba gina taki zai ji wafi wani taki wada zan go ci mun ga zane zane nu sabe ne ga ci bina ku eh wani zan go ce yi no ti su bo ne ka teburu ko mo fe buta teburu be se ko inde ti ko ti su mun ne ka ti su gwa mo de minimu sa je ci jo eh wani a jo tsago ce wani now sọfún ní ibẹ̀ ilé ìwé tó àṣà àzáàlì mi tó tà àti ìròyìn omi oṣù tòkó ti lágbèrè fún ti ṣiṣẹ́ lọ́rọ̀ méje tí ibi tó kù yìí tó dáa yẹ dín kángáwọn àdíjọ kángáwọn àjíó báyìí ẹ primary school ní ife òpòṣọ ní zipo gómìnà zíjẹ gbẹdúró tiẹ̀ dà yìí fọwọ́ ejipu yìí kó zije stephen itaku wa laguya guba zin ya bayan eh jama'a fuji ko kun ya number 3 eji zije lo makanta awu eji talaka yi governor commissioner ko chairman palsec director director general da sauransu a wuce benin da chairman board yi eji aji private school yẹn mìíràn. adájọ́ ti kà tó sókè nàìjíríà ọdọọdún rẹ̀ eji ìmẹ̀yì tálàkà gé nínú àga àlọ́ public school nínú wẹ̀yẹ̀wò máàpù gbogbo wẹ̀yẹ̀wò english gbogbo wẹ̀yẹ̀wò physics gbogbo wẹ̀yẹ̀wò chemistry gbogbo wẹ̀yẹ̀wò islamic studies gbogbo wẹ̀yẹ̀wò kẹsàn gbogbo wẹ̀yẹ̀wò literature gbogbo yìí sọ́nà ti fún ọ ní káṣẹ́ èyí títà ní ìsúnmọ́kántà náà náà. bata zando mi ni buga ga yadda ba period nun goyin gunan chulu da gina je ji kafin zago ne ga kafin ke force go no be le ga private school je ne da su ko ne force kun gomi nake private school ne wale shi ne tika ne fa kwata gungun yan kafin magaje primary school gwamnati ma shi tika ne gwamnati ne ce gato dari amma ɗayan ɗaya Ghost worker, wọ́n á gangan ní tó believe tó ní. Ok, ok, ok. Mm. na kan ko wani ma ya yi da zan ko a zuwa gogo ji ba awo da makanan mutu su lafa awo ta ma ji ko ne su su awo ya ti lafa nga zama ta la e wojo ta nga mi ba ne ozuri ke da na suku kan do ti ko za gwe jo to na to dan bu ayi ya ke lo ni e wu ka ton eh ayi afa ko se afa shi ba ti jo ko la to eji ke ka tu eji de ka tu ji da wuta kofa teaching practice. That is it. Allah kiyaye mu. Dole yanayi bane wato gyara don kwazo yin doro nan wuce goyin playing role nan. Na sai wulat al'amuru ko mini bo ba doya sa kowa ba da sauransu ko? Na siya amati muslimin ganci masu kowa wa ba mai kwai goro. ẹnẹjì mọ ọgájì ogun ìkúkú rẹ náà sàtú yìtọ́gbègbè yìí wọ̀yà jíyàn wọn àlọ́ à kálọ̀ tí wọ̀yà àbátan kan ga kimi ya ci bici kan ga ci waya dai fahimta gudi ko ne so shi na bayo ifo ji tu za kan e kan yi cha gudi ka shi mujin ka shi mutaji fahimta gudi e kan zo me mere gun je da go dalili kan zo ne yi to ya so ji tu la mari gaji waji foro be tu ko go tu ne di zaniga ijali na olówó zaniga ayé na ọsán otu wọ́n mọ̀ wá àlẹ́kẹ́rì àzàjẹ́ ni wọ́n wá àtìtà tí wọ́n ná wọ́n mọ̀ ọdí egun bí ẹ̀tọ́ ọ̀sẹ̀ yìí atálàkà wọ́n mọ̀ gájẹ́ yẹn mọ̀ zànẹ́jẹ́ anáwó ojú ń tẹ̀ mú kó nípa tẹ́lẹ̀ nínú ẹ̀nà sí ọ sanu ọ̀sẹ̀ àdùnfẹ́ pẹ̀ gàárẹ̀ ìbàfẹ́ ń ju sáràkà wọn lé di ewé létí ìtawó kan ọ̀hún wọ́n sọ nẹ́jẹ́ owó tó kún àná ní ìdẹ̀rí ibi náà ojú náà ojú sáràkà náírà wùtù wọ́n kó ìlànà oúnjẹ ká dẹ̀rí ibi náà tó ojú náà àti sáràkà yẹn ká náà wùtù wọn. láti wọ́n sọ ń gbọ́ ojú dúbú bíú láti ka naira goma ko naira hamsin yin oto jiki yau oto ji sadaka za mu ci mai amma to na zugu eh eh ta eh Ugbagwa, ugbabisha, unnaya, unnatukpa, uttanya, ndoro jiwa. Eh. a ga ya ga irin sadaka mu ani bi la ta ji so da kasu li gani yin wala li zi mi rajin sawi da ne ga dukiya de cinan sai la sadaka wa da ne ma ga ke jikini umai be kago be yan doro ne sai la sadaka wa inda gwa ga ga misali ban za ne lo ji lo shi amro ba chu chegu dan doro ta fungwa no le za ne wa handicap kawa boka hali wuci amma ito ji da hannu ga ci to fule wasu dogon da kan zai ku miya wani bukata kan zo bukata kiri to waju wo ka wuti extended family ya dan ji ya sojo wa ɗe wajen zannin inje kan zan zannin da yanki cinan wajen na zannin da kan zannin da kan na wato ga ajin wani wajen ni pe pari ni pe gba ni kemgbe kenji ya ji bara zani ga ni kenji wato ya ji zamo nga ti aga masu kun shawara wangi oga yaza wo yau wuji ga wace ne wangi na wasu sun wala na sai boro da uwa ya e da ga amana la ya wuce ga bero su so ti wuto e da ga le ya wo shishi gwe wuti so ne fata ga da miniya annasiha ngo le ka kune daga da aliyan na ban su zanen wa rubutu ji ma mana yi na ne daga man gace na falaisa minna ga wallahu azza wa jalla sami'un basirun alimun yadaw mabsutatan قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم علمه نافذ فيهم فلم يمنع علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد الإمام البربهاري والله عز وجل تيتي نوتي معزك بين السميع بصير تيتي وتيتي ميلي عليم تيتي ميلي لمين دنبي يداو مبسوطة تاني يقول بابين تيتي بيتشورو قد علم أن الخلق يعصونه sako da ilimi ga halitta shi dan bane jabe le mun bana qabla an yakulu kan kayin sako jin halitta ne ilmu hu nafizun fihi ilimi so yace we dazan sakani abu falam yamna'u ilmuhu fihim an hadahum lil islam ilimi na soci da ta bana wuce kan ga ga wa balo musulunci ma wa man nabi alaihim karaman sako ma twalaya ya ciwo na soci yana wajudan bi rata na sai tiyane wa tafaddulan bi fala na sai tiyane falahu alhamdu e bu basu tabatu ya sai ci ba nu jira wallahu azza wa jalla sami'un basirun alim Allah na wacin ma zaɓe na wayo umaili umaili ne ngore min ya alwa ya tauhidi ya da tauhidul asma'i wa sifat nau'i ya taci gadon ma'ana tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya sai tauhidul asma'i wa sifat ko sai zula imanu ji da suna shi ya tsoye ci da sifa shi ya tsoye ci kan nuje da alkur'ani gangani da sunna na umara ga kaifiyar sifat ya tsoye ci kan nuje na ma da na ma ya ta ce wa bala sukun a imani ji wa mawala waje tabbatar a kan nuje na kina al-imam malik ga al-istiwa ma'lum wal kayfu majhul sai ci wayo kadi sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma sai ci da ilimi yan dondo inna ni inna in to ce ne dondo ko inna ni ma kuma na tamba da asma'u ne wa aramai ne sai ci da ilimi ya gaibu kulla ya lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah to da ke da da ilimi ya gaibu na sai Allah ko bal ya dawo ma musu ta tani yunfiku kaifa ya shayi ko ba bai sai ci gaci ya ce ce rubu ya ke ne ga bauna e bogo ko ga bogo sai ce wu wa ga ga da addini o made ilimi ya wa ga zaya wa janimi manta wa zuga mana taga wa zuga mana ta kwa wa zuga wa zuga mana ta nabiya wa ji zigiliya wa bukutiya ko da za ba bugan dondwa ko ma a gida tsiya e ba kibo yanda na juwe ga ba da na tsaye ci wo tsaye ci mali ya tsaye ci ma domin ko bebe ma ba nu ji gari ya dawo ma busuto ta ni na bari ya dawo ma busuto ta ni fiku kai fai shawo na a sai zaga da bukatan dole da sakwai wa bai bai da sakwai ya ba arziki wewo ba da sakwai mulki wewo ba da sakwai ilimi wewo ba da sakwai eji wewo ba da sakwai bago wewo ba da sakwai efa wewo ba da sakwai waje bukata da falaya waje bukata da gogoshin za sa alaka ibadi ani sai ni qaribun ujibu da wata dai za da ani wuji mi ga tuwa ga yi duwa ni ga yi ba ga mi sai ta ba yi ni agwaduwa wale sajibu li wal yu'minu bi la'annahum yarshudun ga ba na aliman barbar ga kari alima annal khalqa ya'tuna qabla an yakhluqahum so ko de ilimi ga alita ja de ba ka ni ja alita na so ko de ilimi en dondo so ko de ilimi na ji ye zan ga iman ji zan na ji kafi zan na ba so ko zan na le so ko ba e de bono so so ko na la zu ba lu miskala darati fi samad la la ko e de samo be kina ga miskala e zaru yo ga ji kina ga so so ko na falam yamnahu ilmuhu fihim an hadahum lil islam ilimi na so yake da ta bana wuce kaza so yake wa ba lo musulunci ana so yake da ilimi yayin dundu amma to sun so ko ga da imani ji wa anna za sirati mustaqiman fataju ya ko mitin na gobe ga ji ya mitu wala ta tabu subula fatafarraka bikum an sabili so ko mai ya ga da la imani matuji tuji matuji tumbe imma ya umma ta fitiji imma ya ci yanna ku minni huda ba wani abiya ye so mani ta ba huda fala ya dillu wala ya shfa da na ga mutum ba wuni na wa nyawu ma le ba yi baya wa ga su za lo ba yi ba wule so kole ba wa ga su en ya jiye ti za wule so kole ba wa ga su ba yi ba pi wa lo za wule so kole ba ngo ji gani ko so ko de ilimi yo nunu so ko ma di egun ya ni tashi sọ̀kọ́ màlítà ti tíṣe umaita lẹ́ẹ̀rọ ọ́ngìyì wọ́n jí gáyìn akó tó jẹ́ wàhálà samuda fahada ina hum amma samuda jama'a samuda waji ya huba ko abba ya yi ya gan nage nage amma agbotika fasta abul amma alal huda a to shi dani hatu egi a ta ba wuce ya fa kazatun fa kazatun sa kasla zabi bi bima kanu yasribun azaba ta jaye su kina fi wani ai bi ma na ibo lembe su kone ajino ba wa ga guba ale hidayatu rishadi ajin bayani ya da gan ne je ne ya fa koi wannan fa koi wannan ko na lawu aljanna ga junan na ma lawu ga junan ne hidayatu rishadi wani annaba je jinna zai je jiwazi ne jinna zai je ji bayani ne jinna a ti dai hidayatu tawfiq ba wuyan ẹna tó ìdíyege ni wọn lágbo sunwó wọn lámì ó tún jù tó wó ní ọtí ẹgbọn sọkó gbúdọ ìnẹkà láta àdí mẹni àbáfta zanigá bọ ọnà òwú bá ọlá kí nàbla yà àdí mẹyẹsà lànà bá sọkó ni wọn jù wúbọ záàmù ní àníbi ẹgbà ìdáná bí adana àyè àníbi àníbi ẹgbà kuranu àníbi ẹjì mẹyàní àníbi ẹjì awáàbí eré tó mú jẹ lẹyìn àmọjì ìmánìá káyì ẹ láì mẹdẹgbó ájà. Ah! Nga kebina kebina wo. Eh. Eh. eh eti zira ha mene ne zo ndo le bari ke ne wali ali ya ni ka to mulare ga wuci ili ali biya ro daji amma ne ne gane za mu ya ne yo se e za ji dan to lara ba wa ji dan to makka to madina ai ya ne biye fotondo e ji to bayani be ya nya mo kwa amma ji imani ha eh daji ai le to mu je daji eh àmọ́ wà àtẹ́zà ìmọ́dẹ́gbọ́ zùmọ́ alẹ́ àníbíyà alẹ́ tọ́adé bíyà alẹ́ tààjú nàìjíríà alẹ́ tààjú tààjú nàìjíríà ńlẹ́ ẹ̀yà bẹ́ẹ̀ àmáyímá àmọ́bíyà yìí máa nìjíríà ní mọ́mọ́dé ó ti àṣẹ wà lẹ́ sọ̀kó wà ó wà ó mọ́jì mọ́pọ́n pàbẹ́ àlẹ́hẹ́rù sábà ó jẹ láyàwó káàkiri bó ni ìlà ìgbọ̀gẹ̀lẹ̀ á ní àmọ́dídí à ájí máa ní à jàmáà sàmúdà àti sàhádà iná fọ́ sàhábùlà àmà àbẹ̀lúdà kìràwọ̀ nà dẹ́rẹ́ musa pa àníbi musa mutu akpa alibi musa tẹlu bu alibi musa wọn ti ku wọn bɛ karshe magana ga zaune a un da tare musa da dai gboro firawuna wato mu je da yi da ya firawuna firawuna ya yau maji imani ba shi ke nan ga wannan nabi alayhi karaman wajudan wa tafaddulan falahu alhamdu nga sokko ta bai wajiya zaji be cinwe biyar ya pe de falalan laya ne njaba an zance za nuki wuba to ko go wuba uje no ga tena la tamunnu alayya islamukum e ga te te ga ni woje mo to ne ya be musulmi na ni bali allah ya munnu alaykum an hadakum lil iman sai ci ngai zane kun ga sai bisa wasa no ne we wuba da imani nan laisa alayka huda walakin allah yahdi man yasha annabi sallallahu alaihi wasallam ngal to ko lai je ya zanu to ko wani to zanu to ko wani àmọ́ sọ pé wúzà bàdùn láwùsàn àdínì àtẹ́sàlẹ̀ sọ pé wà ní wòye ó àmọ́ wò tún mọ́sálásí wò tún mọ́kántà wò ládà ìlú ájì wò yàtà yìí scholarship wò lópin kíríkì wò lópin dèdíà lóye ní pátá ìdí ò fẹ́lẹ́ lábẹ́ àlẹ́kẹ́ ìlú sọ́kó jìn àwọn. a tún lágá mọ́ tukú lánàá tí ìdánwò tẹ́mínà wòye ó ní wàdà láwùlá jìn bàánú kó. bi ma'ana a bayani jiya ko wa mago zan ci dambo yole so ko wa kuke kai zaga bai da haji kashirci ko bai da imani ji ko wa mutu so ko ko bai ale so ko ba yole na bayanin ajiye na wadda so kuna لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا إذا ما فعلت ذاك الشيء كو يجاي يجاي لن fata ya ga lokacin kirki wa ga imani ya ga da imani ga zanuro ne hada ne bai sokuna law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala zil qalbi rajulin wahidin minkum ma ko ma na kasa zalika yin ni shai kai ɓata ya leji kafirci ya leji da jibilis ajerin ke sokona ebogo ramo soku yo na wa alkhairi lawe ne uce yayi ko de mi latuyi na ebogo eje ebo ya soko nche ebo bata soko wuci ga wuye ebo wuci be ni bo sai ga kafin ya abun nan wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk